Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu da alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan hanyoyin da kuke gani za a iya kare kima Najeriya idon duniya ganin yadda waɗansu ƙalilan ke ɓata sunan ƙasar. za ku kuma ji bayanan masana da kuma waɗanda shi jakadan najeriya ya a nan amurka akan wannan batu kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Shugaban kasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya ce kasarsa za ta karbi tallafin daga kasashen kungiyar G7 domin yaƙi da wutar dajin da ke ci a gandun dajin Amazon, inda har shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya janye abin da shi Bolsonaro ke ɗauka a matsayin kalamin batanci. Bolsonaro ya faɗa manema labarai yau talata cewa Macron ya zarge shi da zama makaryaci ya ƙara da cewa dole sai Macron ya janye kalaman da ya yi daga nan kuma sai su yi magana. Tun farko dai shugaban ma'aikatan shugaban ƙasar Brazil Onyx Lorenzoni ne ya faɗa wa shafin yanar gizo na G1 jiya Litinin cewa Brazil ta gode da tayin amma watakila kudaden za su fi kyau idan aka yi amfani da su wajen ci gaban gandun daji a Turai. Rashin karɓar tallafin ya zo ne bayan da ministan mahali na Brazil Mercado Salas ya ce, Brazil za ta yi maraba da duk wani tallafi. Shugabannin kasashen duniya da suka yi taron G7 a ƙasar Faransa sun ƙudiri niyyar samar da dala miliyan 22 jiya Litinin don yakar wutar dajin da ke ci a ƙasashen yankin kurmin nan na Amazon a nahiyar kudancin Amurka wanda ke barazana ga wannan jikakken kurmin dausayi mafi girma a duniya. Shugaban kasar Iran, Hassan Rouhani ya ce idan har shugaban Amurka Donald Trump na son tattaunawa to dole ne ya ɗauki matakin farko shine ya ɗage duk wasu takunkumi da ya kakkaɓa wa Iran. Rouhani ya ce Iran ta bayyana cewa ba ta da wata niyya ta kera makaman nukiliya sannan ya kira takunkumin ba bisa doka da rashin adalci ba. A jiya Litinin, Trump ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniya za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wacce Trump ya janye daga ciki a bara. Trump wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan ƙasashen duniya a Faransa ya ce, ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi wata dabara ce ta nuna Amurka cewa za ta ci gaba da kirkira makamai masu linzami tare da karya wa Amurka kwarin gwiwar yunkurin sokewa Koriya shirin makamanta a cewar masana. dabarar na ita ce ta raba kawunan amurkawa tare da karya gwiwar amurka wajen tilastawa koriya ta arewa ta dakatar da shirinta na nukiliya a cewar douglas pal mataimakin shugaban samar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa koriya ta arewa ta sake kaddamar da gwajin wani makami mai linzami ranar asabar wanda shine na bakwai ciki wata guda an gudanar da gwajin duk kuwa da alkawarin da shugaban koriya kim jong un ya yi a wata wasikar da ya aika wa shugaba donald trump a farkon watan nan cewa zai dakatar da gwaje-gwajen da zarar atisayen da sojojin amurka da koriya ta kudu suka yi an kuma kallafa atisayen makon da ya gabata Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimaka kamfanin mata a Afirka. an bayyana wannan shiri ne a babban taron G7 a Biarritz na ƙasar Faransa kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a faɗin nahiyar Afirka na tsawon shekara biyar. Wata fitacciyar mawaƙiyar ƙasar Benin mai suna Angelique Kijo wadda tamkar jakadiya ce ta manufofin kungiyar unicef wadda kuma aka santa da yada shirye-shiryen bankin raya afirka din ta hada kai da shugaban macron wajen yada shirin To a gaida Hadiza Kyari da karanto labarai. Madala a cikin makon nan aka fuskanci yanayi daban-daban da ya shafi kama 'yan Najeriya da aikata miyagun laifuka a ciki da wajen kasar da suka hada da waɗanda aka kama da laifukan safarar miyagun kwayoyi da ake yankewa hukuncin kisa a Saudiya da kuma Thailand da kuma waɗanda hukumar FBI ta kama bisa zargin damfarar mutane miliyoyin dala a nan Amurka. a cikin hirarsu da wato hirar sashen hausa da jakadan najeriya da ke nan washington dc hassan mohammed hassan ya bayyana irin kokarin da cibiyoyi da dama na najeriya ke yi na dakile wannan mummunar ɗabi'ar ga abin da yake cewa wannan kamar ya zama kalca ɗin wasu mutane ne a najeriya wadda su suna zamban mutane sai su kuma suna samu suna abin da suka ga dama suna bushasha suna waye suna waye dole sai an zage dantse a samu a hukunta su wanda zai kawo ga yadda mutane yara ƙanƙanana ba za su ji sha'awarsu ba a cikin jama'a kwaikwaye su kuma batun haskatoci da kika ce ana haskatoci ko a najeriya ma akwai jirgin da yawa wadda ana yi a ɗan hana mutane yin wayannan abubuwan a ɗan hana su zama mutane ne wadda a gawa ne ya yi kuɗi ni ma bari in yi to ana haska toci tun ba yau ba tun ba yau ba tun 1999 ake wannan abubuwan har yau kuma muna fata dai Allah zai sa lokacin da za a ga a ƙarshen wannan amma yadda na gaya miki wannan abin zai yi wuya a dakatar da shi in an ce najeriya ce kadai za ta ci gaba da kama 'ya'yanta su wayanda suke nan a faɗa musu su sun samu irin wasiku haka su daina sauraron wayannan wasiku ba wai an kama su da bindiga an zo an daure su sun fi da kudansu ba to ne abin da yake ba mu mamaki to gefe guda na kokari gefe guda suna abin nan an tashi za a ce yan najeriya yan najeriya kwarai yan najeriya ne amma ai in an ce a daddawa a na da sata daddawa ma tana da wari to shine nake a faɗakar da faɗakarwa ba wai wa najeriya kaɗai ba a faɗakar da har da wayannan mutane an sun samu wasikan nan su taimaki hukuma su aiko mana mu za mu tura efcc za su yi abin da suke yi mu kama su su mutanen nan kuma a faɗakar da kansu wanda wai za a ce a ba za a wani ya aiko gashi gashi a ba haka ba ne kuɗi ba sauƙin samu ne da su ba to ya za a yi za ka samu miliyan birkati a cikin sauƙi bayan kuma an ce wannan sai an yi wani abu sai an yi wani abu abinda ba kan hanya ba abin yana ba da mamaki da hassan muhammad hassan Santa Bitrus sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka ya bayyana rawar da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya za su iya takawa domin shawo kan wannan matsala da kare mutuncin ƙasar a idanun duniya. mutane ya kamata a haɗa hannu ba ma abin da za a bar mutane tsaro ba ne kawai yan sanda da sojoji ba su kaɗai ba ne ko kuma efcc ba su kaɗai ba ne za su iya irin aikin nan da kowa da kowa ya kamata ya saka hannu ya haɗa hannu ana yaki game da irin wayannan abubuwan da ke fuskanci mu eh, a duniya gabaki daya domin ko ina ka shiga yanzu ka ce daga najeriya kake ana maka kallon kai baka da hankali saboda haka idan mun yi kokari mun kara mun haɗa hannu tare muna aiki tare da irin da gwamnati waɗanda su kaɗe su suna nan an ba su daman mulki daga nan za mu samu cin gaba. Eh wato ka ambato batun cewa a idanun duniya duk lokacin da wani abu ya faru ana kallon ka a matsayin ɗan Najeriya ne basu damu da kudu arewa gabas yamma ka fito wannan ba a zancen shi a kasashen da suka shiga. Wannan matsala matsala ce a Najeriya kawai a Najeriya ana kallon wane ne ya laifi bayar ne ya ne bahaushe ne haka ake kallanta yanzu haka dai ana magana nan ana cewa duk sunaye din nan 'yan kabilar ibo ne to amma kuma sunayen da su kuma aka fitar ainihin sunayen kenan da ake za a yanke ma hukuncin kisa din a ƙasar saudiya yarbawa ne da hausawa to kaga cewan wazo biyan da ake faɗa din nan kowa ma yana da tabuwa kana ganin irin wannan wannan zai sa Najeriya su ga kansa a matsayin ɗaya in ana in Najeriya na da kima tana da kima in ba ta da kima ba ta da kima idanun duniya domin ba sa ba ruwansu da yarbawa yan kabilar Ibo da Hausawa su suna ganin ku a matsayin yan Najeriya ne gaskiya kan babu babu shaka abin da yasa muka ce ga baki ɗaya menene amfanin sashen gwamnati irin su National Orientation Agency menene aikin da suke a ƙasa game da haɗin kai da ya kamata mu samu domin mu samu cin gaba domin rashin cin gaba rashin haɗin kai da muke da shi a Najeriya ya zama na babban damuwa duk duniya gaba ɗaya domin babu inda za ka yi ka fito ka ce gashi nan kai ma'aikaci ne ka san abin da kake yi ko kuma kai ɗan kasuwa ne kana kokarin ka nemo inda za ka yi ka samu haɗin kai da wasu 'yan duniya amma da suka san cewa kai daga najeriya ne ga baki ɗaya in ga maka da abubuwan da suke son su yi da kai sai su daina ko kuma sai su ce ma su kama maka wani labari ga baki ɗaya saboda haka haɗin kai wanda muke bukata a najeriya ba abu ne wanda ya kamata a ce gashi nan an baro basashi ɗaya ba abu ne ya kamata mu san cewa gashi nan za mu yi idanu muna kallon juna mu yi maganan nan shi yasa abubuwa eh, irin sashe-sashe irin kamar wani national conference haka wa'inda za a samu a zauna a san menene damuwoyin da ke damun eh, eh, sashenan najeriya ya za mu yi mu haɗa hannu domin in ka je arewa za ka haɗu da mutanen ibo in ka je arewa za ka haɗu da yarba in ka jarewa za ka hausawan na nan a gurin da wayansu ma wayan da ma ba a Najeriya ba gabaki ɗaya an haɗu ana kasuwanci ana zaman tare amma wani wani tashin hankali wayan da wayansu sashi guda ɗaya za su je su tawar mana a wani a wani tashin duniya gaba ɗaya da ya shafi kowa da kowa ai wannan magana gabaki ɗaya wanda ya kamata ne a kama a magana a kai ba abu ne wanda za a boye kai a kai ba domin in wani ya samu cin gaba a sunan Najeriya kowa da kowa zai fito yana magana. amma dai irin wannan abu wanda ba ta da kyau ta faru da kowa a najeriya sai kaga kowa da kowa ya shuru to amma irin wannan abun ne ya kamata mu fito ma mu yi magana a kai haka yake son da bitu sakataren kungiyar 'yan arewacin najeriya mazauna nan amurka to batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yau yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kafin mu je ga ku waɗanda kuke tsaye a bisa layi domin jin ra'ayinku kan yadda kuke gani za a maido da mutuncin Najeriya kuma da kimata idanun duniya. Eh, Binta Yaro tana bin ra'ayoyin da kuke bayyanawa a shafinmu na intanet kan wannan batu. Binta mai masu saurare ke cewa a dandalinmu na sada zumunta Facebook. awal hanwal dilad ya ce matakin farko shine dole shugabanni su aje son kai da son zuciya su kuma daina sace dukiyar ƙasa suna gina kansu da 'ya'yansu mataki na biyu shine dole su yi wa al'umma ayyukan da suka bukata sannan su kirkiro sababbin abubuwa waɗanda suke jan hankalin al'umma zuwa ƙasashen waje inda suke zubar wa da ƙasa mutunci ismatu abdullahi wurodi ya ce to komai sai dai haƙuri da ya kamata a mayar da mulki ga hannun soja shine ya fi dacewa ko da sun faɗi cin hanci ma ya ragu sai bitrus madalla ya ce tarbiya da wayar da kai shi ya fi maryam mamman yusra ta ce ana ra'ayin shine daƙila cin hanci da rashawa abubakar adamu misheliya ya ce ta hanyar hukunta su da kuma shugabanni suna yin adalci matalakawa. To ku kaɗan kenan da kuka aiko ta Facebook sai ku ci gaba da bayyana ra'ayoyi a wannan dandali idan mun samu zarafi za mu iya karantawa ko kuma uh, mai da martani. To akwai wanda yake bisa layi a Niger, wake bisa layi a Niger? Niger wake bisa layi? Tare da Ibrahim wankin wula garin mai gode a Kimba. To barka da warhaka. To masha Allah ya aiki. Aiki da godiya ya kake gani za a iya cima wannan guri? To gaskiya yadda za a cima wannan guri a asalin abun ya matsala ta faru daga munan Najeriya na yanzu daga shugabannin matsalan shugabanci ne kawai. To. Domin idan da za a gyara shugabanci ya kasance a munan Najeriya hukunci ba babba ba karami ba karin girman ka ko kaiwa ya kai abin da bai kamata ba hukunta ka to dole ne na ƙasa gare ka shi ma ji tsoron aikata wani abin da yake ba daidai ba amma munan najeriya ya za kasance za a yi ma mutum hukunci a zaɓe babba daban ƙarami daban ya za a ko ya kasance mutum bai je wata ƙasa ya ɗauki wata ƙasa kamar matsayin ƙasar shi ba ya ra'ayina kenan. to madalla mun gode da a kaduna kuma wake bisa layi. to alheri barka da lafiya. barka ka dai an wani lafiya. Lafiya lau sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kano tarayyar Najeriya. To Malam Murtala ya kake gani za a ci magwana guri? To eh to kafin ba da shawara mukan ji dai mutane a nan gida suna ta faɗa cewa ai waɗanda suke wannan abu musamman Amurka a ba 'yan Najeriya ba ne. Aka ce a to ya za a ce ba 'yan Najeriya sai aka ce 'yan biyafara ne muka ce to amma ai da fasfo ɗin Najeriya suka je kasan suke komai. To muna ƙara wannan kuma wannan kuma zance ne na na yan Najeriya kawai zance ne na yan eh, Najeriya tun kafin banda banda haka ba ma tun kafin a fara wannan zancen bayafra wayannan suke zauna a Amurka saboda haka wannan ba shine batu ba batu dai shine suna ya ɓaci ba yau aka fara ba kamar inda ka saurari jakadin eh, Najeriya yana magana tun ana da singapore da sauransu za ga duk kabilu ne iri akwai yarbawa akwai hausawa akwai yarbawa akwai hausawa akwai yan kabila ibo eh, yawa kowanne kabilu akwai yawa cewa zo biya din nan amma abin da muke kiran gwamnati shine cewa kamata ta hada hannu da irin interpol din na yan sanda hmm. duk dan najeriya da ya je aikata wani kasa a laifi a wata kasa mai karfi haka hmm. a bata dama ta dawo da shi najeriya saboda sun fi shakka hukuncin najeriya kan kasashen tura ko larabawa abin da nake tunani kenan eh to amma kai kana kana gani to yayin da muka bar murtala ya tafi eh yayin da muka bar murtala ya tafi wanda zai kira na gaba za a iya ba murtala akwai wanda yake bisa layi a Kaduna har yanzu kuna ganin idan aka dawo da su Najeriya za yanke za su samu hukuncin nan ko kuma za za su sha mala kamar yadda ake gani wake bisa layi assalamu alaikum wa alaikum salam Anti Grace barka da Barka ka dai kana gani dawo da su gida zai dace. Eh to da farko dai suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kanunan Najeriya. To to Alhaji kaya kake ganin lamarin? To gaskiya wannan dai al'amari dai gaskiya kamar yadda kika magana dai na farko dai an ji kunya. Na biyun su kuma mu 'yan Najeriya yau idan suka tashi maimakon idan mutum ya je ƙasa duk ƙasar da ya je ya kamata ya ɗauki ƙasar da matukar muhimmanci amma mu a matsayin mu na yan Najeriya mutum bai ɗaukar kanshi da mai yamanci kuma yanzu abin da zai yi mutanen nan dole su raina mu saboda na farko ɗan Najeriya zai saci kuɗi ya tafi ƙasar waje je duk abin da za a yi da almundahana da sauran wasu abubuwa duk ɗan Najeriya yana da irin wannan baya mutunta ƙasar shi don haka idan aka dawo da su ƙasa Najeriya ya kamata a tabbatar da an hukunta su an musu abin da ya dace to kuma ina fatan ina aka yaka za a samu ci gaba amma gaskiya al'amari ba a hukunci ne matsalar kenan a tashi lafiya alhaji musa garo to alhaji musa garo mun gode har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau dai kaduna lamba ku ta samu shiga wake bisa to hajiya ina ra'ayinki ga wannan batun ra'ayina shine gaskiya kamata shugabanni masu fita kasashen waje su dawo da martaban najeriya saboda su ne suke fita amma talaka suna nan a cikin najeriya wani ma ko abuja bai taɓa fita ba har zuwa kasashen waje balantana su ga irin kaskancin da ake zuba ma najeriya da mutunci hmm. to mun gode ki ringa bugowa kullum na ji daɗin eh, jin muryarki yau layi ya tsinke na ji kana bisa layi ko kuma kai ma layin naka ya sake tsinkewa A'a ni ka ina bisa layi an yi lafiya Lafiya lo ne ne nawa a Naija? Eh kina magana da Ilu Yusuf daga nan mai godiya unguwan Akimba. To Malam Ilu, kai ya kake ganin wannan lamari? To a wannan al'amari in ma aka ce a dawo da su a gida Najeriya dawo wanda sun yana da muhimmanci amma matsalar ko an dawo da su gidan sai dai ka ji abin shiru kawai ba za a yi hukunci a kansu daidai da laifin da suka yi ba. domin kunya dai ita wannan an riga an ji ta babu yadda za a yi to malamin kala sun zuban mana da mutuncin mu a gida sun hita waje kuma sun je sun zuban mana da mutunci sai dai mu nemi gyara daga wurin ubangiji to malami kala daga naija kuma sai kebi wa kebi salaya kebi wa kebi salaya kebi Ke layin ka ne ya tsinke ko? To wa alaikum salam wa ke bisa layi. Ka nisanci rediyo, rediyon ka yana hana ka. balle kuma ka ji mu. Yawa to bi Yawa Allah babu abin da za mu ce mai Najeriya in Allah ya tsawata.

muna gani lokaci ya kawo gaba sabili da haka za mu ja birki nan gobe ma rana ce idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama idan kuna da ra'ayi akan wannan sai ku garzaya a shafinmu na facebook domin bayyana wannan ra'ayin mun kafa wannan maudi a wurin To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. zakaran teburin kakar kwallon kafa na super league ta jamhuriyar niger a shekarar ta gabata a aso nitef ta kamfanin man fetur ba ta sha da daɗi ba a wasanta na biyu a birnin algiers na ƙasar algeria a hannun esm alje da ta ta da ci uku da ɗaya ƙungiyoyin da suka tashi ɗaya da biyu a birnin niamey mako biyu da suka shuɗe a ƙarƙashin nasarar esm alje ya sa tuni jamhuriyar niger ta fice daga wannan kwamɓalar ta kulob kulob ɗin da suka kasance zakaru a ƙasashensu a nahiyar afirka a shekara ta 2018-2019 ko champions league ta caf ko kuma caf ta kasashen nahiyar afirka ta wannan shekara ta bana ita ma union sportive de la gendarmerie nationale ta jamhuriyar nijar a kofin caf ko kuma caf ta sha kashi biyu da nema a hannun al ta kasar libya bayan da a mako biyu da suka gabata kungiyoyin biyu sun yi ɗaya da ɗaya a babban birnin yamai wannan shi ke nuna fitar da kungiyar ta union sportive de la gendarmerie nationale national ta jamhuriyar Nijar daga wasanni na bana na kofin CAF ko CAF jamhuriyar ta Nijar da a halin yanzu ba ta da kungiya ko guda a wasanni na gaba na club club na nahiyar Afrika na kwallon kafa abinda ke nuna kasar tana da jan aiki a gabanta da zaran tana son ta yi kafada da kafada ko kuma a dama da ita tare da sauran kasashen nahiyar Afirka a wasannin kwallon kafa na club club a nan gaba a wasannin kasashen nahiyar Afirka ko Joy African da ke wakana yanzu haka abin birnin raba na kasar Morocco. 'Ya'yan jamhuriyar Nijar sun nuna bajimta a wasan kare kai na taekwondo inda a nauyin kilogram 68 Ismail Yakuba Garba ya zo na ɗaya ta hanyar samun tugullar zinari gaban Abdulrahman Abu na kasar Egypt ko kuma Misira sai aron Francois Cobernan na Cote d'Ivoire da shi da Faisal Saidi na kasar Morocco suka zo kunnan doki na uku. Duk dai a wasannin na nahiyar Afirka na kare kai na taekwondo yusufu alfaga abdulrazak na jamhuriyar niger ne ya zo na daya gaban abdulrahman darwici na kasar egypt ko misira sai antoni obame na gabon da okwamose benjamin daga tarayyar najeriya da suka zo na uku kunnan doki a wasannin us open na wasannin tennis serena william ta karkare maria sharakova da ci shida da shida da ɗaya sai roger federer da kyar da su ɗin goshi ya nasara gaban smith nagal da ya yi hudu da shida shida da ɗaya shida da biyu shida da hudu sai luka pui ɗan ƙasar faransa wanda ya kakkaɓe ke kol shreber da ci shida da uku hudu da shida shida da hudu shida da hudu haruna mamman Baƙo na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. a gaida na birnin Kwanni kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ya ce kasarsa za ta karbi tallafi daga kasashen kungiyar G7 domin yaƙi da wutar dajin da ke ci a gandun dajin Amazon idan har shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya janye abin da shi Bolsonaro ke ɗauka matsayin kalamin ɓatanci. Bolsonaro ya faɗa manema labarai yau talata cewa Macron ya zarge shi da zama makaryaci ya ƙara da cewa dole sai Macron ya janye kalaman da ya yi daga nan kuma sai su yi magana. Tun farko dai shugaban ma'aikatan shugaban ƙasar Brazil Onyx Lorenzoni shine ya faɗa wa shafin yanar gizo na G1 jiya Litinin cewa Brazil ta gode da ta'in amma watakila kudaden za su fi kyau idan aka yi amfani da su wajen ci gaban gandun daji a Turai. Rashin karban tallafin ya zo ne bayan da minista mahalli na Brazil Ricardo Salles ya ce Brazil za ta yi maraba da duk wani tallafi. Shugabannin kasashen duniya da suka yi taron G7 a ƙasar Faransa sun a aniyar samar da dala miliyan 22 jiya Litinin don yakar wutan dajin da ta ci gaba a ƙasashen yankin kurmin nan na Amazon a nahiyar kudancin Amurka wanda ke barazana ga wannan jikakken kurmin dausayi mafi girma a duniya. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce idan har shugaban Amurka Donald Trump na son tattaunawa, to dole ne ya dauki matakin farko shine ya dage duk wasu takunkumi da ya kakkaɓawa Iran. Rouhani ya ce Iran ta bayyana cewa bata da wata niyya ta kera makaman nukiliya, sannan ya kira takunkumin ba bisa doka da rashin adalci ba. A jiya Litinin, Trump ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo karshen shirin nukilar Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wacce Trump ya janye daga ciki a bara. Trump wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan ƙasashen duniya a Faransa ya ce ina ganin Iran za ta zo ta bukaci a Ghana. Gwaje-gwajen makaman masu linzami da koriya ta arewa ke yi wata dabara ce ta nuna amurka cewa za ta ci gaba da kirkira makamai masu linzami To a gaishe ke masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana kuji mu da wani sabon shiri ciki da demokradiyya a yau da madina dauda ke gabatarwa. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa hamma da kare a shafinmu na intanet hausa da hausa.com ko kuma yin sharhi a shafinanmu na sada zumunta facebook yanzu a madadin hadiza kyari da karanto labarai da malama jure da ta haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma ƙara wani lafiya da alheri.